mamaki sun zo faye sun zaura masu gindi yanzu duk abin da ake yi da yan shiya matasan shiya suna tare da wasu matasan faye an hada kai an ce da gara dan shiya da bawabi kala ibn ishaq muhammad ibn ishaq na buhari ya dauko makacin abin nan sira da saboda shi muhammad ibn ishaq baya cikin baya cikin rijalansa ikan fani da shi da bi mutaba'a muhammad bin isaka nan wurin mai magazi ne shi ce kara ya kawo hadisi mu'allaka saboda me alaka me me illa muhammad bin isaka malam me me ya illan sa mudallisi kuma da ne ban da shi eh eh ai ce na kunnen ka kace na na na mudallisi yayi mu ana nan shine illa aka maka lamme eh ya yi itilati ana kira wani itilati eh na gode kwarai yake kai rawa zarika sanat fitin ce shekara muhammad ibn isaq yake ce shekara na shida kenan wa kala musa ibn ukba sanata arba wannan baya baya ba dishi saboda du auha murawi ne tsakanin su shekaru wa kala numan ibn rashid an zuhuri kana hadithul ifk fi gazwatin muraisi ya ce hadisi if kage da kage da kiryar da aka ma iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakin da ake kira gazat muraisi kamar yana gaba za ku ji shi ina fada maka don an ce wani yaki na aka ma na Aisha ka je ka ce muraisi don ku sani ice ku kutaybat mun sa'id akhbarana isma'il ibn ja'far an rabi' ibn abi abdurrahman an muhammad ibn yahya ابن حبان عن ابن مخير مخير أنه قال دخلت المسجد فرأيت aba sa'id خدري shi حبان ina cewa ya ji wajen cewa shi ibn muhayyariz ya ce na shiga masallaci tabi'i ne shi na gan abba sa'id khudri abba maf'ul bihi ne fara aitu. fajalastu ilaihi tunda sahabi ne na zauna kusa da shi fasa'atuhu bayan gama sallah na tambaye shi ana azal cewa me hukunci mutum da ya sadda iyalinsa daga baya ne zaro alkalaminsa lokacin da shahawa ya zo masa me hukunci wanda ake kira izari kara abu sa'id sha abu sa'id ya ce karagina ma a rasul sallallahu alaihi wasallam mun taba fita zuwa ni mu da manzala mun je yakin da ake kira gazwati bani mustalaq sabyan فأصبنا سبيا من سبا من سبيا عرب كو سبايا العرب كو بهكا na ku سبيا ne kuce dole zama sabyan eh, eh sabyan haka yake ba wani abin nan fa asabna sabiyan min min sabiyin al arab mun samu ku yangu daga cikin ku yangu larabawa mun je ne mun same su ma'anan an je yaki na ci nasara shi aka samu yaran mata wanda aka kashe dangin su da mata aka samu yanzu mata da yaran mata tun da an ci su nasara fashi ta na nisa ya ce lokacin muna tafiya tafiya mai nisa ban mun bar iyalin matan kuma muna bukatar mata ya za yi wasu taddata alaina uzba warin ciya dame mu wa ahbabna al'azal bayan an rarraba mana koyango shi kuma koyangan ka riga ka sadde in ta yi ciki to in ta haihu ta zama umu walada ba dama a sadde ta kwan sadde ta ma lokacin manzala bai hana ba amma karshe umar radiyallahu anhu rayuwansa yana ga abubuwan da suka faru a bayan wannan ana sayar mace a raba ita da danta to wannan manzan Allah lokacin rayuwarsa ba yi wannan ba amma karshe da umar ya gani ya tara sahabai ya ce gara mu hana wannan saboda to da rahama saboda abin da yake faruwa lokacin manzo Allah ba fara haihuwa da shi ba sallallahu alaihi wasallam to shikenan to kuma su abin da ya sa suke yazan in dai ku gane ba ta yi ba taba yi ciki ba kudin ta daban da wanda ta haihu to don haka in sun zo da kudi ga suna son mata sun raba sun zama ku yango sha sadda ita don kar yi ciki don an zo jira sayar ga su suna bukata kuma don haka shi sadde tu su ringa izali su ringa azal mai yake cewa azal da Hausa azalu sannu to she iki cewa an zalika shi muka tambayi manzala kan wannan Ya fara na an na azir shi mu tambayi manzala domin azalu wa kulna na wa rasul sallallahu alaihi azhurna tsakanin mu muna tattauna muke shi za yi azalo kuma manzali yana tare da mu eh wannan abin ba zai ba a ji a tambaye shi sahabai kenan kabla an na nasalahu kafin mu tambaye shi muke tattauna tsakanin mu fa sa'alnahu shi muka je muka tambaye shi mun tambaye shi akan wannan fakara ma alaikum an la taf'alu ni zai hana ku aikata ku yi amma ku dai zan gaya muku abinda kuke gudu ba zai yi ba abinda kuke gudu shine ba za ku iya ba ku je ku yi abin da za ku yi amma ku sani ma min nasamatin ka'inatin ila ya mulki ila wa hiya ka'in yace duk dan da za haife shi kuma ina daga cikin wanda za tashe shi kiyama suna cikin tsarin Allah sai an haife shi shan tashe shi kiyama wala shan haife shi na tsamanin ana nufin zuriya yaro da aka haifa ka'ina wanda zai kasance ila yamal kiyama tashin ciya mashan tashe shi duniya kuma shan haife shi Allah yana da addadin mutanen da yake so da su za yi a duniya da su za ta ji lahira ba abin da zai yi ka san sha na lar nukta mani da ya tashi ya ya miliyoyi barkatai to yau shi zaka yi wannan abu saraka yake suke gaya masa ce manzala ki gaya me zai hana ku yi ku yi amma abin da kuke gudu shine samu ciki hmm. wannan kuma ta su ba abin da za ku iya shayi na'am sali ya baka karanta littafin da muka rubuta ba Allah ba ba ba abin nan mangaran kashe biyu nan ka hada su ba shi da mana dakatar da iyali a ce irin bokun na an samu namiji biyu mace daya to da uwan da miji sun zama family sha ya hoto su da su family sha toshe mahaifa wannan shine haram duk yadda mace ta haihu a zuwa yanke addasa mahaifa ba za a haihu ba dindindin a juye a tafi birtaniya juye kwanan a juye ba za a haihu ba an sami yaya saboda economic nigeria ba ta tafiya ka an haihu na za tafi duk yan boko mu tunanin su kenan gimma kekin tabarai fi fuskansa ina turanci da shi ya san baya wasa ga ruwan ya to wadannan shi ne Allah bai yarda da su amma iyalinka ba su iya kamar yadda muke a kasan Hausa an haihu shekar mai zuwa an haihu mm, konika kana nan ga kyanda ga rikin lafiya ga kazanta ga kuta inan ka taba bala'i ne saboda su ba su da tsari ba wuce shiga shiga dakin da sun mata ga magana nan ga po ba ta iya ba to wannan dan a dakata da haihuwa tsakanin yaro zuwa shekara biyu malamin sun ce ba haram ba ne da wannan hadisi ku gane bambanci kuma abubuwan risali da kuke renawa ba karan bincike muka ya ciki ba ko ga saya kuna gani na zance auren duk mun bayanin kan da dalilai mai gidan dama yana ciki wannan duk ina ciki kenan illa ai ya da aka kawo maka amma wanda kuma haihuwa zai yi ina ciki shin yaushe ake zuba da ciki yaushe za a raba mace da cikinta la'allan ta haihu za ta mutu sha duba ko za a ringa mata operation ko su uku a mata operation duk bayan ta haihu za ta mutu duk waɗannan kuma wata mushkila ce wanda ta fi karfi a ce tarshe ta yi ciki duk mu yi bayana kan waɗannan ma'anan na uku wannan farkon da muka ce haram ne mace a hana ta yin ciki amma yayin da zata yi ciki zata mutu asibiti suka faɗa cewa in ta yi ciki zata mutu ko in zata haihu shi ta sha wahala amma zata iya haihuwa na fatan gane wanda ba za hana ka ba amma ana maka in za cewa ta haihu zata mutu amma ta operation zo da amma ta operation zo biyu to sha dakata ko ga ciki ta girma an ce haihuwanta zata zama tashi hankali a san yadda za su da ciki. ba ku na fata gane wannan istisna'i ne akan abin da muka faɗa can da Allah ko mun buga nan wurare ba mu kai wurin ba ko maimakon ku wahala ku dokko ku karanta ku ga abin da yake ciki ai ba wani wahala ba sai yake cewa shi da raba muku sadaka ku yake cewa wa kunna na azu wa rasul sallallahu baina azhurina qabla an nas'ala sa'alnahu an zalika kara ma alaikum an la taf'alu ma min nasmatin ka'inatin ila yawm al-qiyamati illa wa hiya ka'ina hmm, ka'ina shi dan same shi wanda ba zai hana ba izalin da kayi Allah ba zai hana ba ina tambara a goma can hmm. suka je suka toshe mahaifar da roba wallahi da Allah ya hukuncinsa da aka haifiyar da robar ta zo duniya aka haife ta me haka yi hakan wai me Wani ta ne haka da aka toshe mahaifar Loba? eh man ba Najeriya ba to roba kuma wani abu ne to suka je gurin likita ya toshe musu rashin basira ne to wallahi sai Allah ya aje aka yi tsiyar da roba ta zo a dunkule a bare in nuna ce ha umu karau ki ta eh. biya so ce masu. ce haddasana mahmud haddasana abdurrazzaq akhbarana ma'mar an zuhri an abi salama an jabir bin abdullah qala gazawna ma rasul sallallahu alaihi wasallam gazwatan najd daidai can kasar najd falamma adraktuhu qa'ila ya same mu qa'ila take rana suna da wannan in kana so ka samu kiyam kai bacci amma mun nan an tashi da kuma daga baya kuma tashi wanda kai ma ka san yaudara kai wani ya farka yanzu inda ka san mai ya haka yake ba bacci idan sa ta can dai kasa goma sha biyu ya duduba labarin sa da iskanci sa shi kwanta mai na sa rai tashi karfe uku isalla ya zaka iya to kaga duk rayuwa shi da sababi ba wanda ya kai manzan lasafta duniya a amma sallam alaihi wasallam ba za a yi sha biyu zuwa zahar shan yi bacci suna tashi da ba su yi tilawan su su yi abubuwan su su yi ibadojin su da su ba ta koma bacci haka shi su sai su yi duk abin kafin karfe ce ba abin ba su yi ba yaƙi ne hukunce hukunce ne komai safiya su sa kafin yanzu sun ma komai su sha abin su abin da sha na abubuwa na safe ne duk sun sha sha na kai abin shaye na na alheri zuma ne menene to sha biyu ina yi to mm. an dauke ziyara har yanzu ka je sojiya ana ce an gama zahar zuwa la'asar cika hauci ki baka sam kowa ya zama sunnan kasashen larabawa indi an iya zahar dukkan suna rufe kenan ba gin kanci mai rashe kalilan ma to shi an gama sallar la'asar ko ya je ya yi bacci <laughs> ke abun ya zama ladan kai ma baka yi baccin ba tun ta sani ba bacci ka ga abin da yasa ba ma samu mun tashi nan wani ba zai tashi ba ka san wani ya yi baccin sa dare yanzu yana kwanci yana juyewa karfe goma sha ɗaya yana tashi doktor wannan me zai yi kwarura ya riga rama da abin da zai yi to can san sojiya kuma yi salatu an gama sallah wa zai sake koma bacci wanda zai tafi makaranta yana zuwa wanda zai tafi aiki can ba kamar nan ba da karfe bakwai baka je ba kore ka ka'ida ne ko dan makarantar mu ne duk in ka je miki talatin ya karu shi ya ce koma gida kana nan malami ya san kamin cin jama'a ce koma kana son wasan baka yi ba shi ya kore ka makarantar ma kwata kwata ba zance baka gyara shi ka koma kuma a rubuta wannan a cikin fashin a rubuta cikin takardanka to in waɗannan sun yi wa tsohon za a baka takardan za a rubuta ma ta shan fita wannan illa ko jami'a ne shan fada maka wannan illa mutum kirki na amma ba shi da dawama karatu ba shi da karatu shan ta cikin tafiyanka a malam ai don bari yanzu yanzu nan in dai makai in dai in kana ganin yanzu shi ga ma'aikaci ya tashi karfe goma sai tafiyansa na fata an gane shi ke cewa ka'ila suna baccin su shi <clears throat> lokacin bacci ya same su wa huwa fi waji kafirin ida wannan sun karanta shi wani nau'i ne kawo akwai tatuwa da wannan cikin kwarin wanda an sauka gaji fa nazara tahta shajarat shi manzo Allah ya sauka wani katin ice wastazala biha ina shan inuwa karkashin sa wa allaka sayfahu shi ya rufe takubansa zai huta fatafarraka nasu fi shajar shi sahabai suka rarrabu kowa kama icin da yastaziluna wani za su inuwa ciki kowa ya kama zai bacci obaina nahanu kazalika iz da rasul sallallahu muna cikin bacci shamji manzo Allah ya kwara kira fajina shi muka zo masa faiza arabiyu ka'idan ka'idun baina yadai shi mun ga wani ba kawai ina zaune a gaban manzo Allah fa qala shi manzo Allah yace inna hadha atani wa ana na'im wannan ya zo ne ina bacci alhalin na bacci fahtara ta saifi shi zaro ta kubina fastaikastu ina wannan halin shi na farka wa huwa ka'imu ala ra'si alhari na tsaye a kaina muktaritan saifi saltan ya zaro ta kubai ya rike shi so ya kashe ni shi ne zaro takubin a fito da shi a cikin abin nan sa qal shi shi wannan bararama yace man yamna aka mini shin kai wa zai hana ka yau yanzu na halin ne me zai hana ka kuntu shi nace Allah Allah ne shamahu shi ya madda takubin kan abin nan sa gidansa ban ci masa komai ba inda nace Allah shi kuma shi ya takubin sun maka da shi ya zauna fa huwa haza shine kuke ganshi qal wallam yu'aqib rasul sallallahu alaihi wasallam zalla bai karasa bayanin duka ba amma akwai ruwaya muwata wanda lokacin da yana da ya zaro takubin ya hada takubin nasa da na manzo Allah ya wa zai kare ka manzo Allah ya ce Allah ina fada Allah shi duk takuban guda biyu sun fadi shi manzo Allah ya ce su ya wa zai hana wa zai wa zai wa zai hana ka kai kuma wa zai kare ka shi ta afuwa ya ya rasulullah shi manzo Allah ya ji shi kwara kira ya kira sahabbai suna nan yana zaune to lami aka na manzo Allah bai ce shi ka musulunta ko a kama ka kashe ka ko a ci maka komai ya ce na maka afuwa ije ka mutum ya kama hanyar ki tafiya shi ya dawo ya ce na na shaida kai annabi ne don ba yanda za a yi nan wurin in ma kashe shi ko a dake shi ko shi ya zo yaki ne fa bi manzala ne kashe shi amma manzala bai ce masa komai ba kuma da ya karba wannan takuba a nusa ma bai masa masa ce musulunta ba abin da ya masa shine akuwa cije ka in ba Allah ne ya kare shi ba da so ya kashe manzala aka sarin sai da Allah ku koyi yara na karsu su wasa da ruwan na kwanan kore su a nan eh. da ana ta kallon su an dibo maka ruwa sai kuma su zo su ringa wasa da ruwa babu gazwatu anmar gazwa ce wanda ake anmar sunan kabila ne wani kabila ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yake su ya ce haddathana adam adam ibn abi iyas ne babban malamin imam bukhari ne ya ce haddathana ibn abi zaid haddathana usman ibn abdullah ibn suraka an jabir bin abdullah al-ansari قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار gazuwan na gaya maka wani sunan kabila ne larabawa wanda ake kira anmar yusalli ala rahilati lokacin da muke tafiya yana nafifiri na qiyamul layli ba sallam ba na rakatain raka biyu kafin azhar raka biyu ba azhar ba rawati bi bane wannan sallan iman za Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya baya barin sa mana qiyamul layli shafi da utur rakatain fajr kiyamun layli yin sa yake shi ce na gan shi yusalli ala rahilatihi ina kan rakumin sa ina yi mutawajjihan kiblan mashir ana fuskantar zuwa gabas ne ina yi mutatawiyan kuma ina yin tatawi ne to wannan hadisin ya kai da lokacin suna fuskantar can zuwa gabas ne amma ko ta ina ake ne tatawiyin kai sallan ko ta ina ne da kuma ya fuskanta ko farila ne ya kama ko ta ina fa ina ma menene waje to mun gama kenan to shi na ake kuwa koma can karatun wanda da ya gaya maka cewa babin na yake a gazwatu muraisi ana cewa shi ne gazwatin da ake kira al'if kagin da aka mana na aisha shi na da sau cewa ya gurgudun na mutum da bakwa zuwa da mutum ike babu hadisi if hadisi babu kenan zai faɗa maka hadisi mai sau wanda na nasha ta koro duk abin da ya faru wannan hadisi ita na nasha da kanta take fada abubuwan da suka faru ita da kanta take fada duk abin da ya faru labar da gagare ta ne wal ifk ya ce kalma ifku bi manzilatin naqsh al wazni ana gaya maka ya ce kalmata ifku rubutunsa gininsa daidai da naqsh ma'anan akan wazin na sarfi ina fata an gane Allah wazan if Allah wazan abin nan if'al bi ma'ana bi manzilat najs wa najs yukalu wa najs yukalu ana cewa zai kawo maka kira kashe uku ana ba da alifin kasra a ce if ifkuhum karyansu ko ana cewa afkuhum a yi fataha a kagan ifkuhum afkuhum duk ƙarya ne kagin su yaudaran su kwace wa af wa afakuhum na fatan gane can akwai sukuni ifkuhum ɗaya kenan da kasra i wa afkuhum fata a da fata bi guda biyu wa afakuhum wa afakuhum ko duk wannan ana kiran nagas ana gan nigisa ana kuma najasa duk waɗannan kira mai kawo maka faman kala wanda ya ce afkahun ya kulu sarrafahum an iman da ce afkahun mana an juyar da zuciyansu zuwa rashin imani wa kazabahum da kiryansu in kagin qur'ani yayi afakahum ya yi fata alf da fa to abin da yake nufi an ju an sarrafa da su zuwa rashin imani da kagi to ne ce wa kazabahu kama qal yufaqu anhu man ufik ko ba haka bane an juya da su da wanda suka yi kaje kaye ma me aka juya musu yufaqu anhum anhum an juya da su bari imani ba za su gaskata Allah ba ba za su gaskata imani da manzon Allah ba to shi na aka ce me aka ce da kai an anhu man ufika wanda ya kage kage da kariya na ba ta gane mm. to she ce yusrafa anhu man surif wannan shi ma nan da a juye shi da wanda aka juye bar shi alkan wannan abin da ake to kalman abin da yake da da sarf kenan wannan lafzin na fata kun gane ga ina da kira ifkuhum afkuhum wa afakuhum duk waɗannan babu alawazin najisi na fata an gane sarfi ne ke kawo maka yanzu zai shiga cikin karatu gadan gadan yake cewa haddathana abdulaziz ibn abdullah haddathana ibrahim ibn sa'id an salihi an ibn shihab zuhri qala zahabi zuhri yake cewa haddasani urwat ibn zubair wa sa'id ibn musayyib dukansu wa alkama ibn waqas dukansu kenan kage mutum nawa kenan shi imam ibn shahabi yake cewa haddasani urwat ibn wa sa'id ibn musayyib wa alkama ibn waqas saboda shi imam zuhri tabi'i ne ya hadisi sahaban to wa ubaid wa ubaidillah ibn abdullah ibn utuba ibn mas'ud dukkansu an aisha dukkansu sun koro a ji daga na aisha to zai wasa fayin da ya kowa da nasa shi ke cewa shi imam zuhuri kenan yake cewa an aisha ta radiyallahu anha dukkan mutanen mutanen guda biyar duk sun wuce wajen da na aisha ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hina kara laha ahlu ifk yayin da mutane masu kage kage sun gaya mata cewa ta yi fasikanci suka fada abin da suka fada ma kalu shine zuhri ke cewa kulluhum haddathani ta'ifatan min min hadisi kowanne daya daga cikin ya fada mini irin sashen hadisan da ya sani sashin daga cikin abin da ya gaya mu wannan cace abin da ya ji ya gaya mushi na hada baki ɗaya zama ji shi kowa gurguda abin da ya ji wajen na Aisha wa ba'dhum kana au ali hadisi wayansu sun fi kiyaye hadisin su fiye da wani wayansu sun kiyaye hadisin wayansu kuma sun takaita shi wayansu sun ba su kiyaye kamar wancan ba shine wa ba'dhum kana au ali hadisi min ba'd wa asbata lahu iktisasan wai su kuma nasu sun fi koro tabbatar da siyakai iktisas siyakin na ce iktisas asbata ya fi tabbatar da siyakin hadisin tsara shi ya ce a cikin sako wanda ya fi tsara hadisin siyakin da ya fi tabbatar da siyakin shine iktisas a nan ba iktisas kisa ba a'a siyaka hadisi tsara karatun na fata kun gane karatun shine ke cewa wa kad aitu an kulli rajul minhum hadis yace duk na na kiyaye duk daya daga cikin su duk abin da ya fara zai yi haka imam zuhri zai shiga kasuwa kunne ki dauko ina dauko auduga ne toshe sa saboda yakan yi ya shiga kasuwa duk surutun shi kiyaye shi eh hadita ne wallahi ma wani abokin kakan aboki na shi ma haka mm. qur'ani yake rubutawa mm. ba zuwa daga lungun suke juma'a in za shi masallacin juma'a shi ma zai to da awo daga da kunnen sa eh? zai to da tuta daga kunnuwansa sai ne in ya fito shi ma ba ruwansa da kowa ina cikin gida da rubuta qur'ani domin ya ji zai kiyaye abubuwa ne to gashi da abin da ya faru mm. ina fata gane imam zuhra ka yake shi ne ke cewa hmm. yake cewa yake cewa wa'aitu an kulli rajul minhum hadisa allazi hadathani an aisha dukkan su wanda ya zantar da ni zuwa nan aisha na kiyaye wa ba'dun hadisin yusaddiqu ba'da hadisan nan shashi na gaskata shashi wanda ta kawo in wani kawo wannan cikin wancan shashin kuma ya gaskata wancan wa inna wa in kana ba'dun auha lahu min ko da wansu sun fi kiyayewa fiye da wansu amma ji sun zaga gani ba kaji a ciki kowa nasa in kaji shi ya didi da wancan shama wani mai so wani mai takaitawa kalu dukkansu sun ci da urwatu bin zubair da sa'id ibn musayyib da alkama da ubaidillah dukkansu sun ce na nashi tace. qalu qalat aisha kana rasul sallallahu alaihi wasallam na nashi ta kuru farko mangar kafin ma tafi yaki na nashi take ba labarin cewa ga halin manzo Allah da inda yana sai tafiya idza arada safar, ya sai tafiya akra baina azwajihi ina masu qur'ana nan ne asalin qur'ani amma ba kura na eh, demokrasi ba amma duk da shi wannan man inda mutum biyu ne suka cancanta a mulki jama'a suka zaba shugabanni masu hankali suka ce wane da wane kuma su mallake shi aka zo duk sufofin sun zama biyu to za a iya kura a su da doki daya su cancanta masu amana ne manya-manya al'umma sun ce su biyu ne kuma ba kowane dayan da ya bari ma daya to za a iya kura askan su ba wai jima su biyu don wannan yana kin wannan wannan wannan adawa ne kawai ke yi ko wannan za a yi ma Aisha boye sha doki mutum da ya ci gaba saboda shi mulki daya an bashi ba wani kuma kuma shi lahira don wani ya gina wani baya son sa shi zama aboka sa haka suke aboye haka Abdurrahman bin Auf yayi lokacin da ya fara shi sayyidina Usman da Ali shawara yake yi da mata da yara duka wa kun fito har ya tattara wanda ya gani shi ya zai daga Usman bai fada mali cewa ga wani ya ce maka da kuma abin zai zama tashin kai ina fata an gane to ya ce manzo Allah kan yi wannan qur'a tsakanin su ba wai ya dauki amarya su tafi ba eh eh amma akwai zalunci ka sa sashe da Allah ya yi hmm. wani ne zai aure zai yi amarya yana da mata biyu shi ya tara su ya ce duk abin da kuke so ku tambayi zan ba ku amma ba zan iya adalci ba ce duk abin da kuke bukata ni yanzu da kuɗi in ba ku amma ni ba zan yi adalci ba kuma me yake so ku yi eh, subhana ya fara gaskiya ba har kake ya gida ba kai kana waye da ga ni na ji ka sani ya ta katta sun kara an san komi ya san yare ne nake to wannan shi ya fito karar ne a karin kallon amma wanda ba su fita karar ba sun yi fiye da wannan mm. yanzu haka aka zama zauna karshe da amurya aka saka eh su mata ba gaya masu wannan duk ilimin ka da basiran ka kai ka gaya masu wannan da kun zauna ba ba komai amma ka tara suka gaya masu shi suka hada kai suka sa sa gaba daga baya amaryan ta bar gidan a kware kuwa to su mutanen haka suke kage mutanen mu in dai sun aure in dai na so uwar gida ne ko ina so wanda Allah ya hada ginin su shi kenan sha ta taka sauran wannan zalunci ne ba daidai ba an hadu ne don abota ma Allah an hadu ne don yarda Allah an hadu ne domin kawai kiyaye sa don lahira amma ba hadu a ci mutuncin wani ba da adawa to ka gani nan wurin haka manzo Allah sallallahu alaihi kan iyalinsa fa ayyuhunna kharaja sahamuha duk wanda ta ci kharaja biha rasul sallallahu in shekara mai zuwa na za ta an sake yi ta ci tafiya za ta yi to namu da za a iya bi girki ko za a iya bi yarda a cikin su wani zai iya yarda wani ce ba za ta iya tafiya wannan zabi su ne duk wannan kamar nan zuwa abuja za a iya bi girki za a iya bin kuma qur'a wannan qur'an shine aula An ba ka zauna ka walli ga kana shi wa kai shi da mu tafi waɗannan su mutu su mutu wannan ba daidai ba ne yake cewa kharaja biha rasul sallallahu ma'ahu qala aishatu fa aqra bainana fi gazwa she mana qura'a lokacin za ta fi wannan wannan yakin gaza daga cikin yakokin da zai yi she fa kharaja fiha sahmi shi na ci zaben fa harajtu ma rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzila al-hijab lokacin an sauka da hijabi wannan lokacin kowa ne mace tana hijab kafin wannan lokacin babu hijabi mata fuskan ba rufin su ba suna sa amma su da ba wani zancen hijabi kuma inda jahiliya suke haka suke kowa ya san kowa haka inda ake tafiya Lagos haka ake tafiya fa kuntu ahmal fi haudayi akwai wani abu ne kamar kundun haka ke yi kuma suna da su sha bude a saka ciki sha daure don za ka fi shi manzan laiwa da cikin sahabai masu amana wanda suke kusa da shi ce hada su rakumi su suke kula da yaran to shi manzo Allah shugaban shugaban duniya ne baki daya ba zai tsaya ba ko da ana tafiya ya ware cikin sahabbai amintatu ko ma amintattu ne ma duka baki daya wanda suke da karfi she su ringa in sai ita Aisha ta shiga cikin sha dauka wannan ba a sa kuma a daure shi tarkuka ake cewa an kun same shi kuwa ya ah, daidai ba eh ya daidai a hoto mana ado ne wannan ka taba gani oh, yarinya na kai shi da baki ba baki shi kai na ke mu kana jin dadin ka da <laughs> yake cewa fakuntu umal fi haudaji akan dauko ni haka wa unzal fihi aka sauka da ni sunna shi muka tafiya hatta idza faraga rasul sallallahu alaihi wasallam min gazwatihi tilka har manzo Allah ya gama yakin sa wa kafala shi ya juyo wannan kafala ya juyo kenan kaga tana mangana kuma manzo Allah shine tunda shine shugaban yakin baki daya da naumin madina muka kusa birnin madina kafirina muna masu dawowa azana laylatan bi rahal to bayan an sauka kuma aka yi izina aka yi ilani aka yi shela cewa tashi tafiya za yi bayan an sauka tsakiyar dare ko ya bacci tun dare aka kwanta yayin da ake cewa tafi nan fakuntu hina azanu birhal lokacin da na an cewa a tashi a tafiya tafi na tashi shi na shafa nan masastu hatta gyawastu geshi shi na gan mashetu hatta su geshi ya ce lokacin da aka ce tafi ni kuma ina da bukata na bani adam bayan gida ce na je tu kabaitu shani bayan na biya bayan bukata na ya ce yayin da na je ana ta tafiya mashe shi na tafi na sallaka kowa na je can hatta ga wasu geshe na sallaka je sojojin baki daya na je can jeji tu sha shani bayan na biya bukata nan akbartu ila rahli na koma wajen da zan je a dauko ni falamastu sadri na do da lokacin ma tashi da zan same su sun fara tashin ma na je na biya bukata na amma na da na dawo ana ta daure daure za tafi shi na taba wuya na sai zan ikdili min jazil zifar abun wuya na wanda ake kira jazil zifar sunan sunan ne akwai na ba ke yi kamar akoran abin nan ne abin nan giwa ne amma ice ne suke abin nan sami sada shine jizai jifar ya ce abun wuya na ce tinki ba nawa bane kuma farjatu shi na koma duk lokaci ana shirye-shiryen tafiya fatamastu fatamastu ikdi shi na ji na ta nema wajen da na biya bukata fa basani ibtiga uhu shi neman ya sa ban na jinkiri to ita tana sana sun da tana lokacin tana sha ne shekara sha ne rayuwar baki da manzo Allah ya bar tana sha takwas ma lokacin irin tana irin shekara goma shekara goma sha daya tana sama an zo za a dauki wannan abun za a ji ba ta ciki sha biyu sauro sun tana nan tana nema abu to qalat wa asba rahtu allazina kanu yurahiluni yace jama'an da suke kula da ni suna sa ni a ciki fatamaru haudaji shi suka dauko hauda suna da yawa sun kwaso suna tsaman ba yace ni da cikin da ina ciki da rashin ciki duk ɗaya na gunsu saboda ba nauyi hmm, kai farahaluhu shi suka daura abun Allah ba iri suka daure shi alaihi kuntu arkabu alaihi wanda da nake hawa wa hum yahsubuna anni fi suna zaman ni ina ciki ne ma hmm, Allah akbar wa kana nisa aushe take cewa mata lokacin izi zaka hifafan nauyi lam yahbulna basina basi jiki ba kiba wannan yahbul kiban da yake sa wani nama yana kwanta akan na nama kiba sosai kamar yadda ake yi eh ba teba na ciki kawai kenan ko teba na ciki da wannan na mamuti ci ba shi ka gani nan na mai na kwanta a nan eh shi na kike Ya ci lokacin ban samu yawan yin jiki ba wallam yakshahunna lahama Shi ne fasara wannan naman bai tattara jikinsu ba innama ya kunna ulka sau suna cin abubuwan kaɗan bas da shi ulka bi na kali abin da suke ce ulka kalmata ulka kalil abin da suke ci kaɗan ne ba kowane abu suke samu suke ci ba abin da suke samu nasu ci kaɗan ne kalma ulka mina fa'am falam yastankir qaumu hifata daji hina rafa'uhu wa hamaluhu shi sa suka zo suka dauka ba su ki ba suna tamanna ciki yayin da suka daga sun dauka sun daura kan kuma ne ba su ba su ki ba suna tamanna ciki wa kuntu jariyata hadisi sin na kasance yarinya ne mai karamin shekaru fa ba su jamal fasaru shi suka tabbara kuma suka tafi bayan wannan wajatu ikdi shi na sama abu na ba da mai samara geshi bayan yaki sun tafi sojoji sun tafi da manzana sallallahu alaihi wasallam fajitu manazilahum shi na zo wajen da muka sauka laysa bihim minhu da'iyan wala mujib ko na kwara kira ba wanda za a iya kira ba wanda zai hamsa sai nisa ba irin kiran da zaka yi su ji maka kuma ba wani mai hamsa maka fatamamtu manzili shi na tattara na kwanta gobe na ba zan iya ba alaizi kuntu bihi wajen da nake kwanci da wa zanantu ni tunani na annahu sayakuduni inda bayan sun je can in sun rasa ni fa yarji'u za su koma ilayya fa bainama ana jalisa ina cikin na gaji da kwanta na tashi a zaune fi manzili wajen da yake galabata ni aini shi bacciya da ke ni fannin tushe na yi bacci wa kana sufwan to wanda aka tuma da shi ke na ku laye wa kana so yace sufwan baina mu'assali as-sulami sunansa kenan sufwan ibn mu'assal sulami thumma zakwani ana kira ana kiran zakwani kuma ana kira sulami bayan ana kira zakwani ya kasance min wara shi shi da'iman bayan geshi ke shi abin da Allah ya kallafa masa ke in da na cikin tafiya cikin masu malamai suke fassara da dalilin shi kowane yaki baya yake she biyo in muksinin in ya biyo daga baya biyo wuraren da so da an sauka nan kaman titi she shi sauka bayan kun tashi kun tafi she biyo sawon ku duba wanda ya bar kwanansa wanda ya bar abin nan sa wanda ya bar radin sa wanda ya bar ce tattara an zo eh aka ake cewa a dan agaji ba <laughs> wai an agaji suna wannan yanzu in an je gida an huta kwana biyu duk wanda ya rasa abu sai koma gidansa na shi ya samu shi aiki sa kenan akwai ihlasi shakin an je yaki ko ya gaji to amma shi sojoji suna can shi shi koma bayan jama'a bayan gari a bayan jama'a da wajen da suke dai gari ne ai ba cikin gari suke ba to in ya in an ga an tashi to shi ya taso ya biyo shi biyo duk wajen da rundunan suka sauka shi duba ta abin da aka bari shi dauka an ja huta wani na ce ya rasa wannan shi ce aje wani sifa sa shi da kuma ai shi ke zama da juna fi sabilillah Mm. yanzu ma da mu ana wannan wani ya gano ana tunce wannan dama min zai kai shi kenan shi saba baya eh, eh, dauka zai boye sayar tanda zai faru yanzu ka je sojiya an gama hajji wannan abun waya nan wannan wayoyi na mai kyau za a gani matasa mu sun ji suna sayar da su a kundu kundu za su yi alhazana sayar da su kuma kun sai tabbas sata ne eh an gama hajji an sace shi wajen jifa an sace shi wajen mina an sace shi duk an yage mutane kuna zuwa yanzu kafin ku shira ku tawo sha biyu ko gida ne a cikin kullu kuna kallo kuna kallon su ana sai lokaci kuma sada ba wai sun so kuma sun fata ya sai amma an gama hajji shi a gani sun zo suna bin gidaje a lafiya masu tsada na sayar maku mutanenmu sun tafi hajji ke kasa wannan al'umma wani suke so ne yace shi abin nan wa kana zan bin Mu'attal as-Salami thumma Zakwan min wara shi fa asbaha inda manzili she awaye gari ya zo buna ina tafiya ya kusa da wajen da yake fara'a she ya gani sawadan insan na'im shi sufiyan she ya gani wani baki a gaban sau lokaci ta na ita na nasha ta rufe a bayanta tana kwance sai ga wani baki baki a gabansa ya ce alhali duniya na baki farafa ni hina ra'ani shi gane ni lokacin da ya gani na kwance me yasa wa kana ra'ani kabla hijab ya ni kafin sauka da hijabi dun haka ya gane da dama ba zai gane ni ba fastaikarsu shi na farka na shi kenan bi istirja'ihi yayin da ya ganna na shi ce inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna yace wannan inna lillahi wa inna ilaihi ya tashe ni ma wannan inna lillahi ya tashe ni na na shi ta ce da ya faɗa wannan to she karkato aka rara kuminsa shine wa hawa hatta ana kharahilatu ilatahu she ajera kuminsa bai ce mu komai ba fawatti'a ala yadiha na fatan gane kuntu ilaiha ya ce rakun ta zuksa har kafanta shi na tashi na hau barak eh ina ne na tallaka ne ina ne ke dan Allah eh hatta rafani fa eh, fahammartu wajhi bi jalabibi bayan da na tashi shi na rufe fuska ta anan za ku gane rufin fuska shi ne sunna da gima shi shi albani ya ce rufin fuska na matan manzo Allah sallallahu amma gashi ku duba da ta ce fa khamartu wajhi bi jalabi bi jalbabi shi na rufe ta aula ku ku da matan ku haka aula ku kai da matan ku da yaran ku ku kai da su wallahi zazzare ido America ba zai fito da mu birajinin mu ta hijabin tana da nau'i biyu na amfanin sa biyu ne amfanin farko bin Allah da manzonsa wallahi bin Allah da manzonsa na biyu take ta fitina cikin al'umma yanzu fara'u la za cikin sanyi na ka hau da yarinya ta kalle ka kalle ta mai tilawan ka shi ka kalle ta daga baya kai haka ba mun ka ganta ba ganci menene ka cuci kanka ba abin da ya fi shari'a kallo mace ba ta son ka ba ta san ka ba kuma ko ka kalle ta kana son ta ba yanda zaka yi matan mutane ne so ya za a yi ke ka kalla kana so shi sa sojiya ko irin talla na mata ne matasa shi sun yaki ba yarda ba man amman ne hutun mace wallahi in ka manne kafin ya ma an ciro shi ah, zaka hada mutane su cina bai da wuri ka sa hutun mace tana dariya cikin menene to na uku ita mace rufe ashirinta ne in ba ta da kyau ma ba wanda ya ginta in ba tana da kyau ta kare mutane da fitinanta to me to amma karasa yadda yanzu akwai wani shirin da ake freedom so ɗaya na taba jin na son sayan kowane irin shiri ne don je same su na ji mace take ce da yarin yarwanta je na ka tafi ta ce an hana ni fita ce kai ba gida ya ce mu mun fita mun je abin nan yace yanzu ke ba ke iya za marhaba da kace wai an hana ce kai ba gida ya ce mu mun fita mai wala na so gane wani lalata faraha cewa ita ba ta fita ba ta fita wajen harkan na Eh, ita ba gidajiya ce ana koya mata yadda zai tafta na ji wani ma ya ji wannan eh amma taraha wannan haka Eh amma kuma mutane za su za su gane cewa na dawa ne an yi cewa dawa ne saurara dawa ne ana so su bai ne to ni gani da in hankali na shekara na hamsin da biyar na kasa gane cewa ni na gan kawai yau ake ma matan to ya yi ma Eh, me me manufarsa na karshe manufarsa suna gani wa irin wayar da ke suke so a tunanin su اختلف العلماء اختلف العلماء to to amma ni na a eh to ya yi to ga ni tsakiya na ji na cutu Allah ya saka makwale da na son je gobara wallahi ike cewa ina muke ne bayan Allah fa hammaltu wajhi bi bi jalbabi shinar fuskata kage na Aisha wa wallahi na Aisha take rinsuwa ma takallamna bi kalmatin wala sami ta minu kalmatan gair istirja'i ta kallamna ni ban ce masa uffi ba shi bai ce min uffi ba lokacin Allah kawai san abin da ake yi da shi sufiyan da na aisha ba Allah da ya hace su ma ba abin da ya sani ita da na baya duk ta yi bayan ba yadda ba shi Allah ne zai faɗa abin da aka yi don manzalar sai yadda shine take cewa ma kallamna bi kalmati la ni wala shi wala samitu minhu kalmata yace ni ban ji kalma kwaya daya a gunsa ba gairar istirja'i shi la ilaha illa eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hawa hatta anaha rahilatahu shi a duk sabira kuminsa fa wati ala yadiha shi ya taka kafanta fa kumtu ilaiha domin samu dama hawa farakibtu hashina hau fantalaka ya kudu bi rahila kuma da ya hau bai goni ba bai goyo ba so kai shi na tafi na jan akara na sama duk hanyar da za hadu ba yi ba da Allah ubangiji saka mana kagin nan wurin ya kudu bihi rahila duba cikin tafiya ne ya daina shi ya tashi daga aiki to dalili kenan rashin goyon mace muharaminka in ba muharaminka ba ka gani da wani abu ne ba haram ba ne lokacin she hau igyauta baya amma saboda gudun wannan abun she da shi ita da nasha tana sama shi na kasa an doke irin goyon mata na ga dalili a muharamin ka ne ba komai shek su siyansa kuma kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo da ya gan asma yace zan doke ki duk da haka dinna na asma ta tuna kishin zubairu ta ki da aka ji aka ga zubairu ce eh asman lafiya yi kalu kuwa hatta manzo Allah ya mu yi kishi e ka abun kuma ya zama wani abu daban amma kishi da dadi yake an tun baki da kishi shi da dabba da suke eh ka bar komai gidanka sakaka ai za koya ma hankali na fata an gane shi ke cewa Ah. eh hatta sai na je shi muka samu kuma sun sauka ba su shiga madina ba sun sauka za su huta daidai mugiri na fi nahar zahir lokacin ana ce alwagra bima na tsananin zafi shine kasance mun same su alhal kasance rana ta fara zafi mugirina kalmatin alwagar shine ne shiddatar mun same su kasancewa rana ta dauki zafi mun same hali kasancewansu jumla hali yana nan wurin mun same su ranar ta kasance sun shiga sikiya rana fi nahar zahi lokacin kuma rana ta zo sikiya kawai nahar wuya a sikiya kenan wa hum da sun sauka kala da aka gani da shi mu iso fa halaka man hala daga nan na aka ce to ayin gani ga me ya haka me ya faru me ya faru ne me ya faru me ya faru me ya saska yi makara eh, me ya faru lafiya kuwa to irin waɗannan me ya faru me ya faru mangana ya fara وقال الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ibn سلول wanda ya fara ya da mangana kuma shine shugaban jawan na ragaman shine kala urwa ta yace ruwayan urwa da na gaya maka su guda biyar a cikin ukhbirtu annahu kana yusha yace an ba labari shi ke yadawa wa yatahaddas bihi indahu kuma ana zance ni na agunsa fakiru shi tabbatar da shi kage shine illa illa guda biyu ne ina dawa kuma na zance a gabanka kuma kana shiru yanzu in baka giba to kana ga giba gabanka kar wani saman shi wai kana zauna na yi da mutane kana shiru kai kana rike tarbi ko kai ba ruwanka kana dan taba qur'ani ana ana yi da mutane kana zanto dude kai da dude ne tun da ba ka yi ka ci abin eh shine tashi hankalin da muke ciki liman hatta ke yanzu shi ga mutum ya zauna wai shi na Allah ne saura ana zauna na yi da mutane shi manya ne bai zai hana bai na ji shi ma laifi ne ka Allah ya gyarbe mu wallahi wa ai a mai na ji shi mai musharaka wa zai zai wazira to mai uzura na ba uzura ba kai kuma kana ji ba uzura ina ya fito da kai har baka da uzura ha mu jaraban ne muke na gaya muku ku je mutum biyu uku su zona su kai awa daya ba su yi da wani ba ku je ku gaya mu wannan a ce ku biyu kun zauna ku yi magana abin da ya shafi lafiyan ku da ilimin ku miki talatin ba yi da wani ba wannan ku aje shi in kun aikata to da an fara tuban ke a zauna awa daya ana tattauna kwamfuta ko ana tattauna wani abu shi dan kuna ma'aikata kuma kun shagala ko makaranta amma ku zauna ha kawai don ziyara to ba za ku tashi ba shi kun taba mutum jin wani ko daidai ne ko na karya ne wannan shi kaji kasashen larabawa za ka gan cewa lalle sun fi musabta wallahi wannan abu da wuya ka san matasa su jiya kuna wannan abu wani bai maka nasiya ba kuma ba irin jafayin nan abu ne ce kai ai shi ma rashin mutunci ne kana yi ma tawo shi ibar da baya ya jawo hankalinka ka san akwai jafa kana yi shi wani haka maka birkin kaki nan shi wai mai tsoron lantarki shi ma dan banza ne ba haka ke yi ba don zai sa dawa ne tsakanin ku da shi to su ba haka suke ba domin lokacin muna class shi wani yara na kira abubakar ko abdullahi dan yaman ne dan haka suka yi ligima ni kuma ne shugaban class shi na suna tsoro a rubuta masu abu kyau shi na hadas na masu fada baki ɗaya shi na ce ma lai canja masu kujerar yaron lokacin rubutu na kuma aswaki ya fitowa in zan doki suna shi ke taimake ni zaunan ya abun da ka ke shi zauna ya fi ni dan karman yaro kujera ma jikiya wata na dawar shaki yi amma ina karatun qur'ana can class za ka yi mamaki to da da suka yi ligiman shi na sa a fito da shi nake ci da baki musamman ka yi hankuri da yawan na bawan Allah kuma kai ba san ka bane me yasa kuke ligima shi ka san kamar ba shi da hankali ya ce ah ya ce ba ya fa da ya gina sha kukunu shan shiru akira sai tashi da bayan mun tashi fuska ya ce taliya shi ike mu ne ga, ka mana fara mun ji amma lokacin da kake gaya mu wannan bayana shi na jira mu ne ɗan afirka shi na jira jirgin jirgin na sayin da zan yi afirka mun sha mu ke da ya gan na shakunu lokacin da yake gaya mu gaskiya gan na shakunu sai ya kyale ni ya san zai iya da ke shi a wurin kyale ni daga muka fita muna shamirin da shi ya zauna da ni bi hanyar da zai yi murmushi na yi don ni a gona lokacin itikad nan na san tabbace shi ne don me yara zai mu wannan baya da nanu su ya ce malam eh, kai kama kaza kai kama kaza amma tun da baya tashi kuma me mun yi haka ka gane Allah zai tambaye mu da haka ne da wuyan kun tashi daga majina jami'an inda yan mutamatikun ne wanda muke kasu tare dama ba za ku shiga mota ba an shiga mota yan afirka za ta yi ma mutane da kowa kuke kuma kuna zuwa ba su ko yana zikirin yamma zikirin yamma wajibi na wajen matasa yan misra da saudiya da sauransu zikirin yamma da ba sai ba in kana tare da su dole da la'asa bai karo ni ma mangana wani banza in ka gama to ka gama to a tafi ko ina ina sa kuma ba za a ga ina ba shi ma ina musu ba shi kan da Allah ne a zaka koyi hankali wallahi zaka koyi hankali shi zaka ke ganin larban ba za su zama lafiya ba shugabannin suna kudu su suna gaba ba yadda za a zama zaman lafiya saboda matasa a shirye suke ibada duk abin da kakin na kiyam lalle itikafi jihadi ga iwayensu na mata suna dawo masu a kan ibada wallahi cikin ramadan shi gan yaro kaza uwan ta tara kudi miliyoyi ta ba yaro ya je cikin raba Allah ka ci Allah ya shirye ka kuna zama harabi shi yaro zai ce ustaz an ta anta ilim a ce shi zaro kudi ce ummi uli udu uli mu annan yanda ka san sama da kasa haka da mu da larabawa <laughs> Allah Allah wallahi sama yadda ka gaisa da kasa tarbiyyar ma ba da ne ko da nasu ya lalace kamar namu amma kashi ya mutsama na gaskiya shi kare na kanka mun ka zama nan ko mutum da ke kai ayi kuke da shi to ai ba yi bane halinsa ne eh ai na sai tabbatar mani bai san giban bane malam bai shafi ku baki ɗaya mu ta umul balwal inji malamin su ya shafi kowa ne kuma mutum dan wanka yana yi abin da yasa kake ma mutum hanyar gaya masa ne ba iya ba yanda mutum na yi kagen ba kanin mala'ika ba ne bari gama daga baya ka biyo shi sannu amma daga kai malam ba abin da kake ba daidai ba ne to kaga abin da ake gudu kai ke ka masa kana yi da damuwa kuma shi kuma kawo lakan da shi kawai shi kuma shi ma amana wa dawa kake nema shi ma shi ko shi da hikima so ya ce ga da shi ubai yake yi yusha ana ya ina yadawa wa yatahaddasu bihi inda hu faikir kuma ana zance shi tabbatar da shi shine shar da ana zance shi hana to ba komai wa yasmi'uhu na kana yusha waye eh rubai ne hmm. yake cewa akwai abin da ake kira ruba'i da sulasi a cikin wazini yakan zo yusha kamar mabni majhuna ma yusha sha ta ya sha'u zai yi da zai ya sha ya koma ya fito daga rashin ma'ana kuma kenan eh yake cewa wa yastami'uhu wa yastawi wa yastawishihi ina saurara ana yi kuma ina yayadawa har yanzu wa yastawishihi yayada wasu ma'ana ya yada da surutai wasu ma'ana wannan eh, surutai baza shi tashwish kenan in ka ga da bai ce shi shine hayaniya eh ina ji kuma ina hayaniya na ya yada ko ina tashwish wa kala urwa aidan lam yusammi min ahli ifqi aidan illa hasan bin sabit ya ce wanda aka ji sunansa karara shi hassan bin sabiti na daga cikin wanda aka ji sunansa ya fito karara hassan kuma lokacin mutum manzo Allah ne amma kuma Allah ya fitine shi ya shiga cikin wannan abu shi mai na ta yadawa kai eh abu ne lokacin manzo Allah shan yayi kowa Qur'an ne zai ambace wanda yake yi mutum bai kama harshen sa ba sai doki ka mutum banza wallahi anan muna yi muna kona lafiya ne da kur'ani na sauka har gidanka za a gaya ma kur'ani ya sauka kan shi ka daina na shi ga mutum da kayan digan manya da rawani da lokacin Qur'an sha yi ka wallahi a gaya ma yanda yi shi ke cewa wa mista mista ibn usas dan guggun na bakar na bakar yake ce da shi shi mista ibn usas wa hamnatu bintu jahsh hamnatu shakikiya zainab ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zainab ita take tanafusi da na Aisha tana da kyau har karatu a cikin karatu na gan cewa kyauta ita ma tana ji da kanta a gidan ba wanda take ma na nafsa take taka na Aisha in ba ita ba to ita ba ta shiga ciki ba kanwanta ne take tsaya ma yadda saki saboda ita kuma ta shiga kungiyar sa hasan ana yada wani yanzu ya gano <laughs> to wa hamnatu binti jahsh in kaji akwai zainab kuma binti jahsh finnatu akharin ita kuma tana daga cikin mutanen da masu yadawa la ilma li bihim na nashi ta ce ban ilmi ko ɗaya don ana zuwa ne rashin lafiya kama ne. la ilma li bihim gaira annahum usbat shi da a ce dan jama'a ne ba duka al'umma ba ne dan kankanin jama'a ba su wuce mutum biyar mutum shida daga uku ne zuwa tara shi ake kira usba ba da yawa mafi yawa wanda suke da shubha sun kama bakin su amma wanda suke sofomarwa kan su ne wanda aka fada kamar kara Allah ta'ala sai da nace cikin mai da Allah ya fara basu yawa wa inna kibra zalika yukalu abdullahi bin abi uba yace masu wanda yake da girman kai a cikin su wanda yake yadawa ana kiransa abdullahi ibn ubay ibn salu qala urwa kanat aishatu takrahu an yusab an yusab indaha hassan ba ta sa a zagi hassan bayan duk kafin wannan ba ta son a zagi hassan me yasa wa taqul innahu allazi qal yace abin da yasa duk abin da Hassan ya yi mu ya shiga mutunci na a makara zage shi bayan ma Hassan ya yi wannan fitina eh inda kawayenta sun zo sun suna so su taimake ta zage wanda suka yi sai ci kara zage Hassan a zage wanda a zaga ma ban da Hassan me dalili ya ce Hassan ya ce فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وكاء yace wannan wakan kawai ya sa miki ma ku yafe shi ina cewa mutunci iyaye na guda biyu dinawa wannan mutuncin shi zan kare manzo Allah da shi mutunci da kare mutunci na da kare mutunci iyaye na baki daya na mutunci iyaye na dinawa baki da zai iya zubarwa don mu kare mutunci manzan Allah duk abin da za a yi ko mutunci iyaye na su zuba dinawa na yarda amma na mutunci manzan Allah kare dan na shi take ce wannan baitin ya ishe ni ba sha zage shi ba qalata aishatu fakadinna al-madina an koma can magana kuma ke shi muka iso madina fashtakaitu hina kadimtu shahran yace muna zuwa na rashin lafiya wata guda saboda abinci wannasu yufiduna fi qawli ashabi ifk yace ana ta dawa ana ta kusa ciki la ashur bi shay'in zalika ni ba na san abin da yake ciki wa huwa yuribuni fi waj'i annahu la a'rifu min rasul sallallahu alaihi wasallam lutfan yace shakkan da yake zuwa guna dure rashin lafiya na shi na gan canji manzan Allah irin tausayin da manzan Allah yake mu shi ya kawo shakka shin akwai wani abu ni fi waj'i annahu la arifu abin da yake kawo shakka rashin lafiya ta ban taba sani cewa manzan Allah irin lutufin da yake mu alaihi kuntu ara minhu wanda nake gani na ishtaka ya rashin lafiya na ba na gani shine fara wani abu na fara jin wani abu a yanda ni da shi ke mu shi na gan ba haka ake yi ba shi wani abu ya fara kwankwanto a zuciya ta mai yi ne a shi lokaci ana ta yada wata guda ita ba bata sani ba take cewa wala ashuru bi shay ba na jin komai hatta haraitu hina kai. yayin na fara farfado na samsoki shi na fito fa haraitu ma ummi mistah ummi mista shi ne na sallaka to eh to inna ma ya dukuru alayya ya ce to gashi abin da manzan da yake da ne na fara jin wani abu a zuciya shi ne kan kasance cewa manzan da kan shiga a gare ni fa yi sallim shi salama da ke sun ma ya kuru shi ke kai fatikun yaya kuke sun ma yan shi koma ba haka kuma da yake ba fa zarika yaribuni yace wannan ne abu ya dame ni shi to me me ya faru ne ba ta biya manzo Allah bane ba ta biya manzo Allah bane wala ashuru bi shar ba na jin wani akwai wani sharri a kwance hatta kharajtu hinan naqatu yayin na samu sirki na samu lafiya kada na samu karfin jiki kharajtu ma ummi satih ummi ummi mustah ummi musta abin nan yar gogun shi na bakar hmm. kila kibla almanasi manafi manasi mana daidai wajen biyan bukata wanda ake kira manasi wajen da suke tare suke biyan bukata wa kana mutabarazna wajen da muke biyan bukatar mu wa kunna la nakhruju ila layla ila layla ko da wanda lokacin jahiliya mata ba ta fita da rana su je jejin su shi da dare ana kira kanis ana kira baras duk wajen da ake wurin da aka ware na bayan gida wa zalika qabla an nattakhidha al-kunaf qariba min buyutina kafin doki bandaki shadda gidanmu kunaf shine daki da shadda wanda ake yi abin kafin mu yi wannan ne ashe sun yi daga baya kenan lokacin ana yi bo amma wallahi laraba sun waye shi ce yaushe ka yi fara ban da ake a kasan bakaki amma su shekaru dubu daya da shekara da hudu ake magana wallahi ni ke na zan iya tuna wanmu da ya fara sa pantalon dogon wando alama ya samu sinuwa sai shekaru arba'in da ya wuce muna kira gauru samu ne eh shi kaɗai la mu suna iyaye mu suna ne kufa masallaci an gama sallar asar ma yaron da ya sa wando samu ne muna ganin shi ya lalace ya gama ya da sa dogon wando haka zai wuce shi ma kunye ya sa ta yi wannan mu muna ganin ya halaka ya gama dogon wando ligan da kake sa bai wuce wani balti dai wannan bayan sa kuma shi da aka gani dama kai afirka an yin talauci mun gan arna haka ganye na nan kawai bai matansu da mazansu ganye suke sa gaban su shi suke haka ina na je ma wazi togo shi ne na shiga waɗannan kawai wala su musulunta ganye suke suka yi duk su musulunta wallahi abun tausayi afirka muna cikin wahala wallahi muna cikin wahala ka su ba sun allah ba ba sun koma suna ji suna ta noma eh, da ganye haka suke sanyi kuma haka ligansu mutum zai shiga gari ba komai shi ganye kuma sanyi na ana can haka yake suke kwanci ga kuma ga kin allah da manzansa kuma za a birne su da tukun yake birnewa mutum ya mutu zirma rami aka yi a da ya sha kutukun a rufe sha zuba kai jahannam akan jahannam shi ke cewa ina muke ne mu gode ma Allah wallahi mu gode ma Allah wallahi mu gode ma Allah ike cewa ina wa amurna amru arab al-awwal fi bariya yace ce shanin mu kamar shanin larabawa da jeji suke zuwa kiblar ga'is wajen da ake biya bukata daidai can wa kuna na ta'azza bi kuna muna gan kyama ne ya dauko wani ban da ake sa gida kyama muke gani anna takhidha inda buyutana muna kyama mu kawo shi gida qalat fantalaktu ana wa ummi mistah wa hiya ibnat abi ruham bin abdul muttalib ibn abdul manaf ka gan shi ibnat abi ruham bin abdul muttalib shi ita gogon manzo Allah kenan hmm. to ita gogon manzo Allah uwanta wanda ta aure Abdul Muttalib gogon kuma shi na Bakar wajen haduwan kenan kakan manzo Allah ya aure uwar ummi mustah shi a shi ummi mustah to uwan wajen uwan suka hadu da shi na Bakar to umma habintu sakhri bin amir halaka gani abin nan ba gugu ba me yake kira hala me yake kira hala da kai da Allah kan wa mafiya ya bi ya kumbu mai yi da wata na ci ya kumbu kan wa mafiya eh halata abi bakar siddiq wa ibn hamista ibnu usad ibnu abdul muttalib fakbartu ana ya ce lokacin mun biya bukatun mu muna fuskanta muna zuwa wa ummi mistahaq qibla baiti ita kuma ta fuskanci daga gida nan mun fuskanci muna zuwa gida hina faragna min na bayan mun gama kuma da komai fa asarat ummi mistahmin fi ya fi mirsaha shi ta tuntube a cikin mahaifinta tana tafiya shi mahaifinta ta kyawo ta kada ta tuntube fa kare ta ce fa isa mista dan ta nisa shi take cewa tirda mista fa qultu laha she na nashi ta ce da uwan bisa makoci me yasa zaki fada wannan atasbinna rajulan shahida bada da ba ita na nasha kullinta kin zaki zagi wanda ya taba zuwa badar qalat ay hantahu kike kalmati hantahu mana ya hadhi kike baki sani bani kalmati kike kenan shi na ke cewa ai hantahu bi mana ke shi ne ya hazi kalma ke ke na cikin hausa ke wallam ta suma yi maka shi ba ki ji abin da ya fada ba ne ki hana ni zage kuna gani karatun kuwa yawwa kalmar ta hanta bi mana ya ke mana ya hazi ke me yasa haka to wa makar. shi na ce shi shi okultu ma ka shi na shi ta ce da shi akwai wani ziyada ku goge shi wahani ne nawa okultu shi na nashi ta ce to ma ka mi ya ce ne fa akhbartani bi qawli ahli ifk shi ta koro min duk abin da aka yi na ufu kala na nashi ta ce fazdadatu marda ala marbi shi cutar sake zuwa kar bayan wata daya ba ta taba ji ba falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya rasul sallallahu alaihi duba wannan lokaci manzo Allah bai cinna na Aisha komai wata guda da mu ne yanzu shi ka kashe matan ma ka shiga can ka da ka ko me za ka fada duk duniya na ta yada lokacin manzo Allah bai ci man na shi komai ba ita ba kuma sun ba ba wanda ya gaya mata shi labarin na hukunta a cikin ne ba wanda ya ce mata komai shi da ummu musta ya kuru mata ita kuma tunda tana da hankali lokacin da ta shiga manzala ya shiga gunsa fa sallama shi manzala ya mata salama summa kal kaifa tikum shi manzala ya ce ya kuke fa kutu lahu ata'azzana li an aci abawaya na nashi ta gan wannan kama akwai rashin kula sosai akwai wani abu a kasa kenan ya ci da manzala za a bani izini in je in jinya waje iyaye na izini nan ba kawai da wata nishi ta kwashe kayan ta tafi inda ita ya ji cewa da abin da ake fara ba gayan ba a nan gamin wannan jafa'i a sha abin da aka ji kenan a zuban da lafiya ga ce ya kuke kawai eh a ce a boye boye <laughs> amma a cikin suna da yawa ta gani <laughs> ai Allah lafiyaye kai akwai fitina a garin nan wata mace ne kawanta ta ba ta kawanta ta ji gata gata an ba ta gida ta haihu tana da mota shi kawanta ta je a je waje mai duba a nan Kano da ta je aka cire ta ai ba sa a wurin a tsakanin su ashe sun hada kai da kawanta da za ta kita shi ita ta koma can wanda zai tana mata hasara ne bata sani ba bayan ta haihu an sai mata gida an sai mata mota eh ina kai ku uwan kuma gidan ake ce shi shirke ke shirke ke ce da gidan da mijin baya na ya tafi Abuja shi aka koro mota aka je wurin duban shi mai duban ya gaya mace a wurin naku babu sa'a ciki shi ta tura direba ce kuma gidan can da abin da ya faru faru shi ta kuma waje ya yi ta zauna ta takarda kawai ta rubuta takarda an tsara haka ta mai ya ce miji ya sake ta sai yi kuma sun ce kashin su ya bushe saboda shirkin ki ce da su suna ta jira mai zai faru direba ya je park motarsa mutum kuma yana abuja ya gama abun da ya dawo ba amarya ai lafiya dai ce ai tacin koma ya dan jira ya dan jira kwana daya kwana biyu shi biyu sai ya je ta ta gida ce me yake faruwa sai yanzu ce ai ta ce an sake ta da ta kasa shi ni wallahi ban sani ba ya ka ce ke meye ne wai an je waje mai duba ranci ce babu sa Allah ya ji cika man jafar man jafar yake cewa wallahi ba hushiya yadda take ji mangana kawayenta ba ta ji mangana yayinta haka wallahi kullun abin da yake gani da ai mai jima gida na je ba shi alƙura abin da yake gani ce mala ba abin da suke lalace matan mu shi kawai babu sa'a sai na za ta bi ka ga ita da na yi shaɗi ta ji wannan wata guda fa mu ba ta yi abun ba ba ta yi abun ba fa kuma ta ganke da wajen manzo Allah inda wata da tana zuwa bala'in da za a yi tunda tana da yakini ba yi ba ta tashi ta kwashi kayan ta je wajen iyayen ita kuma tana so ta samu labarin shi iyayen sun ji shi manzo Allah mai ji lalla mangana mata ne ita tana samu mangana kasa ne ita ji ta tare mangana teku ne to to abin da yake akwai kenan na ga musaya nan kwai za mu samu daura wurin kuwa karatu an kama karatu da ruɗe kuma da laifin ku ba kwa zuwa da wuri eh, sanyi to ni a cikin a cikin a cikin a cikin ligan karfe nake ne to na ga musaya nan ko a yi nan zari sosai in Allah ya tashe mu gobe